sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا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 ومن ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaki da ya mana haduwa a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa suna da ƙara wannan gari da jiha tamu albarka baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsare mana al'amura a wannan yammaci na ranar litinin sha biyu ga watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inda shi ne a uku ne ko? an kai uku? april yau uku ga watan hudu a shekara ta 2023 na lissafin miliyandiyya a siyakin da muke karantawa har yanzu dangane da waɗanda suke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da abin da aka saukar gabaninsa amma duk da haka suke ƙin zuwa gun mangan Allah salama domin hukunci sai su tafi zuwa ga waɗanda za su hukunci ba da abin da Allah ya yarda da shi ba alhali ku an umarce su su kafirce wannan abu shaidan ne kuma yake nufin ya halaka su ya ɓatar da su ɓata mai nisa akwai a littafin ko in ce a bayanin da malam ya saba malam din bin da sa'adi in mun lura da tafsirinsa da ya sharhi akan faɗin Allah wa idza qila lahum ta'alu ko, da ce komai akai kun kula masu littafin yawon eh, ba kuskure ba ne ba wai ko mantuwa ba ne malam yana da manhaji ayoyin da yake ganin ba sa buƙatar wani bayani yakan tsallake a matsayin siyaƙin ya zai nuna maka duk abin da zai faɗa ƙari ne akan abin da ya ambata na waɗanda ake magana a kansu sannan kuma da halin nasu siffofinsu sun riga sun bayyana tunda an tabbatar da cewa munafikai ne abinda suke faɗi da baki ba shine a zuciya ba don haka babu mamaki in an kira su ma cewa su zo su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga aiki zai bayyana daga gare su saɓanin abinda suke faɗi in mun lura abinda Allah madauki ya faɗa a nan shine wa idza qila lahum ta'alu ila ma in aka ce da su ku zo zuwa ga ku taho zuwa ga ku je zuwa ga ma anzalallah abinda Allah ya saukar ai muku hukunci da shi wa rasuli kuma ku je gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah zuwa ga littafin Allah ko zuwa ga manzo kuma zuwa ga shaksinsa a rayuwarsa da kuma bayanin da zai yi na littafin Allah da bayanin da zai yi <clears throat> na manufar shari'ar Allah me suke yi in an kira su haka sai ce ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa nan ba a faɗi sun ba da jawabi da baki ba ko saboda dama jawabin da za su bayar da baki ƙarya za su yi ko ba ku gane ba yawwa tun da dama hatta imanin nasu da abin da aka saukar ɗin riyawa ce ƙauli ne da baki alhali a zuciya ba su yadda ba tun da aikinsu ya nuna haka to wani aikin da suke nunawa kuma shine asaddu an lahi sallallahu alaihi wasallam al-muradu bis anan malamai sun ce shine al Kau da kai bigirewa ma'ana in an ce ku zo sai su ƙi ko da ba faɗa da baki ba za su yi wata kwana su kawo wani uzurin da zai sa ba za su zo gun manzan Allah sallallahu alaihi gaskiya babu mutumin da ya hasara irin munafiki da ya zauna da manzan Allah sallallahu wato hukuncin Allah dangane da munafikai innal munafiqina fi darki asfali an nar ma a'dalahu min hukm wala hukunci ne na adalci mutumin da zai zauna da babu mutumin da ya kai shi tausayi babu mutumin da ya kai shi adalci baya zaluntar kowa yana mu'amala da kowa da daɗin rai kai wato sharrin shugabanci ba ƙaramin sharri ba in dai abin da zai sa mutum ya zama munafiki shine rasa shugabanci to lalle kuwa maganar shugabancin nan da jagorancin jama'a ba abin da ba za ta sa mutum ya aikata ba in dai mutum ya yi imani annabi muhammad sallallahu manzo ne na Allah kuma gashi yana ganin sa ga hasken sa. ga damar da aka bashi ya zauna da shi ya fa'idanta da shi in yayi laifi ma a ce an yafe ku duba abin da ya gaya mai yahudawa sai yahudawa nan ku zo in za ku fidda waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne za a ɗauke fushin duk da Allah ya muku da ku da waɗanda duk suke da rai ko ba sa nan gari ku duba ku gani in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yake da damar da zai wannan to mutum ya zauna da shi amma ya ki imani da shi gaskiya babu wanda ya kai shi hasara har a ce zo a yi maka hukunci da abin da Allah ya saukar da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai maka bayani sai ka gansu ya sujuna alil rasuli sujudan kuma aka zo da masdari masdarin da yake ta'kidi masdari ne da yake jaddadawa wanda yake yanfi majaz min jami'i tsoro ma'ana da wani zai fassara sujudin nan ba sujudi bane an gane yabo da wani zai ce a wani abu ake nufi daban ba su sujudi ba to wannan su sujudan nan da aka kawo ta biyu tana karyata wannan shi yasa malamai suka ce mazdari ne mu'akkad wanda yake nafiyin majazi domin ba dama wannan fi'ilin farko da aka ce ya sudduna to in mutum ya ba shi wata ma'anar ba saddi ba to wannan ta ta wannan tawilin da zai an gane shine fa'idar dama zuwa da masdari mu'akkad an fahimci abin ma'ana suna kangarewa daga bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kangarewa as ya'ti bi hadha al-ma'na wa ya'ti aidan bi ma'ana yana zuwa kuma da ma'anar su kange wasu daga zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gani su hana wasu ma'ana inda wasu ne ma za su je su hana amma nan tunda kun ga su aka gayawa su suka aikata to ma'anar shi ne kin da kuma bijirewa ma'ana sun bijirewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun lima qaddamat aydihim yaya zaka ga halin su yaya halin su zai zama idan asabatuhum musibatun idan wata musiba ta same su uquba ta same su daga Allah bima qaddamat aydihim da abin da ma'ana da sababi ma qaddamat aidi saboda dalilin abinda daman su ta aikata ana dangana wa dama saboda galibi mutum yakan aikata aiki ne da hannunsa ma'ana dai abin da suka aikata da kansu ma'ana me kake gani halinsu wasu malamai suna cewa wannan jimlar nan ta ƙare nan ta ƙare sai kuma aka yi inafin wata malam tsabari ya faɗi wannan bi ma ya sun faɗi wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce sun maja'uka unka nan kuma jimla ce musta'anafa wanda aka yi atsafi akan wancan aikin da suka yi a baya cewa ya ta mu ma'ana yuriduna an ya ta haka mu ila tsawuci wa kad umiru an ya furu bi ko yawwa sun unka usman al-hadith ga fassara sannan ma'ana sun juya baya sun tafi sun kai ƙara sun je hukunci sun je neman a musu hukunci a wurin wanda hukuncinsa ba da na Allah yake ba sannan kuma sai su yi wurin Allah sallallahu alaihi suna neman uzuri tunda dama can su maganar su ta baki suke so a karba kuma a baiwa aikinsu uzuri domin aikinsu. ya saba wa umarnin Allah ya saba wa umarnin manzan Allah sallallahu sai su so a karbi uzurin na baki bayan ku Allah mun ce ba mu labarin cewa ƙarya suke yi suna riya da'awa suke ta imani alhali zuciyarsu ba ta yi imani ba su karbi abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ma'ana dai fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah sannan za su zo maka suna rantsuwa da Allah wallahi tallahi in aradna ai ma aradina ba ma nufin komai illa ihsanan tafiyar da muka muka kai hukunci yin wancan sabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu muke nufi ba sai kyautatawa wa tawfiqan da kuma haɗin kai da daidaita lamari abin da ya can wannan ya can to mu zo mu haɗa su su daidaita munafiki hanya yake da ita ta sanin abin da zai daidaita wani abu da ya saba ma'ana ihsani tsakaninsu da juna sannan kuma wai su taufiƙi. su kawo daidaito da haɗin kai da adalci ina mutum zai samu adalci ina mutum zai samu ihsani bayan ya bar hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine manzon da ya rantse da Allah da ya halicce shi cewa da tsokar jikinsa fatima radiyallahu ta'ala anha za ta yi sata yace ya rantse da Allah zai yanke hannunta kuma sai da ya faɗa fa cewa fatima bid'atun minni tsokar jikina ce duk abin da ya sa ta damuwa zai sa ni damuwa kuma wannan gaskiya ne fatima mai daraja ce domin jinin manzan Allah ce tsokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai da ya rantsuwa saboda girman Allah shi ne sama da girman komai a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ake so da ma musulmi ya fahimta ka daina dora hukuncin addini da atsifa da hangen ya kamata da abin da zai saka kuka da ɓacin rai da tashin hankali da cewa to don me me zai hana addini ba a yinsa da haka inda ta haka ake yi da sai ka hana mutane karanta wannan hadisin cewa za a yanke hannun faɗi ko ba ka bane irin abin da za ka samu wasu suna yi daga masu wuce iyaka dangane da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman a sufaye za ka ga abinda Allah ya faɗa ma ba sa so su faɗa wani irin tsari da suka bi wanda za ka fahimci kamar ana girmama manzan Allah salama sama da Allah wannan abun ba daidai ba ne ba haka Allah yake nufi ba a ƙur'ani shi kansa manzan Allah salama ba haka yake nufi ba babu wani abu da yake nuna fifita manzan Allah a kan Allah Allah daban manzan Allah salama daban in ana zancen halitta to babu wanda ya kai shi shi manzan Allah salama la daraja la tsima la matsayi abun Allah amma abin da yake haƙƙin Allah ne to kar a ɗauka a bashi ka daina jin komai a zuciyarka don ka faɗi wannan amma yadda mutane suke yanzu musamman kuma tsakani da Allah makarantar sufaye ta ɗora mutane akan wannan abu ana nema a mai da manzan Allah suna kamar ba ɗan adam da aka sani ba ba mai koyar da mu yadda za mu bauta wa Allah ba ba wanda za mu gan shi mai koyi ba ba mutumin da yake shi ne mafi kyawun miji mafi kula a cikin maza da suka yi aure duk duniya kuma har kiyama ta tashi mafi adalcin miji uban da yafi kowa tausayi haka ake so mu kalle shi don mu koya to amma in ka ɗauke shi daga wannan tsarin na ɗan adamtaka ka hana duk abin da yake yana da alaka da ɗan adamtaka ma a dangana masa to ka rusa addini ka hana mu abin koyi kun fahimci inda na dosa yawwa za ka waɗannan irin abubuwa da za ka ji har ya zama mutane yanzu eh, magiya maimakon da Allah sai ta koma da annabi mabarata amma mu dan manzon Allah amma mu na annabi wani yace a bashi eh, dan annabi in aka bashi dan annabin kuma sai sai Allah ya karba ya kai gaban annabi da almajirai suna faɗi wannan ko ba sa faɗi wannan abun yana da matsala da a ce ana magana ne tsakanin annabi salama da wani tunan dama haka ne annabi salama sama yake da kowa amma in ana zancen Allah to annabi fa bawa ne na Allah Allah ne ya aiko shi manzo ne shi babu wanda ya isa ya ce masa ba komai ba annabi ku sallallahu alaihi wasallam shine komai tunda Allah ya dauke shi komai to amma fa ba shine Allah ba wannan shi ake so ka bambanta ya kai mai imani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya halitti sama da ƙasa ba ba shi ke ba da arziki ba ba a rantsuwa da shi shi ya hana ba a alwashi da bakance da shi shi ya hana ba a ɗaukaka shi ɗaukakawa da ta wuce iyaka shi ya hana shi ya ce tu tsoro كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله kada ku wuce iyaka wajen yabo na yanzu wasu daga cikin masu irin wannan daukar wannan hanyar za ka ga har kyamar wannan hadisin suke irin wannan bugun kirjin da wasu za ka ji suna yin suna ga dan me za a faɗi kaza shine yakan kai su har su ƙaryata hadisan annabi ma sallallahu an an faɗi wani abu wanda yake ya auku bi muktaba bashariyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai kaga suna karyatawa annabi sallallahu ya zauna cikin jama'a ya tattauna da su ya kaza da kaza wata tsohuwa ta zo ta nemi ta yi masa bayanin wani abu ya biya masa bukata aka kasa fahimtar wannan har a dangana wa manzan Allah saboda ana so a karyata wannan hadisi duk waɗannan hanyoyin hanyoyi ne na yan bid'a irin bid'ar da ta samu utazilawa suka kayyata hadisan an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri haka kawai mutum ya shiga hankali ya shigar da hankalinsa yazo yana ganin ai a shi annabi da ai wa sihiri ai annabi ya fi karfin haka to shi ya da labarin an masa yanzu a yi ƙarya wanda ya ƙaryata shi ne makaryaci da haka wato shi musulunci ba a ɗaukarsa da irin wannan jin ya ya kamata ai mu wallahi ba za mu yadda ba musulunci ba gabanci bane irin wannan na yan daba musulunci maganar Allah ce maganar manzon Allah yadda Allah yake so a fahimce shi haka za ka fahimce shi yadda manzon Allah yake so haka za ka fahimce kuma kai wa kanka adalci me ka sani a musulunci da har ka fi dukkan malaman duniya da suka karanta waɗannan hadisai suka amince da su suka tafi a kansu suka ba su fassara mai kyau suka tsallake kai ma ka ba su fassara mai kyau ka tsallake amma mutum ya zo ya kawo wa kansa wani wani tanakubi wanda zai suka ga tasliminsa lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma akan abin da yake ba abin da yake nuna in ba jahilcinsa ba jama'a ku bar hanyar duk da ba ta manzan Allah ba to wani ita ce za ta ‘yantar da ku ku zo ku yi musulunci irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi yake nufi a yi amma in mutum zai bi waɗancan hanyoyin na guluwi waɗanda dama sun saba da taɗaɗisul ashas tsarkake zuciya za mu zo mai magana a kan wannan maganganu da suke akan sun ah, maja'uka ban da sun maja'uka baka yanda yake cewa wastaghfirullah wastaghfirullah humur rasul ah, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما kun san sufaye galibi suna kafa hujja da wannan aya akan cewa ya halatta yanzu mutum ya je kabarin manzan Allah sallallahu alaihi ya nemi manzan Allah ya masa istighfari sai su ce ai gashi Allah ne faɗa a Qur'ani insha Allah za mu zo mu magana akan wannan ba saboda wani abu saboda wayar da kan mutane akan wannan fassarar samsam ba haka take eh, da haka take da mun ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun baro Iraki ko waɗanda suka tafi Iraki sun baro Misra sun baro Sham yayin rasuwarsu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ma yayin rayuwarsu kai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu su taho Madina su tsaya kabarin manzan Allah sallallahu ya rasulullahi a neman mini gafara ba a taba jin wani sahabi yayin wannan abu da wani mafarkin ƙarya da suka ɗauko da wani mutumi za mu ji dai duk mun zo kan wannan mutane shi yanzu yanzu zancen da muke yi ta kai ce akan yadda munafikai suka kasa haƙuri su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tuna min wata matsala da na sha faɗa duk rikicin da kuke ga ana yi a addini sababin sa fa shine hankalin ɗan adam yayi kokawa da nassoshi ya ga ba haka ya kamata su zama ba masu falsafa ne batar da su wannan masu ilmi sami ne batar da su wannan amma idan ka yi musuluncin da za ka gamsu cewa Allah shi ne Allah shi ne mahalicci ya fi ka sanin abin da ya dace a ce a ko'ina ina ce ƙur'anin nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi a cikinsa akwai magana akan Allah zatinsa siffofinsa akwai ko babu akwai me yasa Allah ya zabi waɗannan kalmomin ya amfani da su yace yana sama yace yana da hannu yace yana da fuska ko ba haka bane me yasa ya ambaci waɗannan abubuwa yanzu idan wani in ya zo yana karanta sai ka ji wai yana cewa wai tsinkar jikinsa tana tashi ya za a faɗi Allah yana da hannu ya kasa jin girman Allah ya ce Allah ne fa da ya fi kowa sanin tsarkin kansa shi ya zaɓi wannan kalmar ya faɗa amma kai ka kasa haƙuri yadda annabi ya barta bai canza ma'anar ba kai ba za ka iya haƙuri ka barta ba ka canza ma'anar ba ba ka tuhumar cewa ƙwaƙwalwarka ce take da matsala karatunka ne bai karantu ba fahimtar ka ce ka ɗauka ka kai wa 'yan falsafa ka bar kanka a matsayin mabiyin annabi masoyin annabi wallahi za ka fahimci abin da Allah ke nufi kun gane wannan zancen to duk zancen namu yana tafiya ne akan wannan siyaki in gamsuwa da maganar Allah ƙoƙarin cin gyaran Allah a hukuncinsa da bayaninsa da lafuzan da ya amfani da su sune bala'in duk duniya baki ɗaya duk wanda ka ga ya ɓata ya karkace matsalarsa akan wannan abin ne ko wata magana ce aka yi a hukunci a shari'a yana jin yana gaba haka ya kamata a ce ba lafazi dangane da Allah ya ce a'a dole sai an yi wannan tawili saboda waɗanda suka ba zan ce hakan suke faɗa ba yana ganin akwai wasu masu ƙwaƙwalwa da suka bincike sun san abin da ya fi dacewa da Allah fiye da Allah sun san abin da ya fi dacewa da Allah fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaya mana cewa wannan kalmomin ba su dace da Allah ba dole ne a canza musu ma'ana shi sa muke kasa tabbatarwa kaga mutum ne zai iya faɗin wannan mutum ya ce wani ne ya fi Allah sanin abin da ya dace a yi amfani da shi to haka wajen hukunci mutum ya ce wannan hukunci shi bai yarda da shi ba in ba haka ba ina munafiki ya san wani insani da taufiki da manzon Allah zai ce ga hukunci shi kuma ya tafi gun wani daban sannan ya zo ya ce yana da abin da zai gaya maka ai kaga babu wani abu a cikin wannan illa rashin yadda da Allah da abin da Allah ya saukar rashin yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar wa abin da Allah ya saukar haka ne ko ba haka ba siyakin mu yana nan ban fita daga siyaki magana sai ta cewa mene duk wanda ya ki sallama wa Allah ya ƙi miƙa wa Allah wuya cewa ya Allah kafi mu sanin me za a ce a nan ya Allah ka fi mu sanin hukuncin da ya dace a nan ya Allah duk abin da ka faɗa shi ne daidai ya Allah manzanka ya fi ni iya larabci ya Allah manzanka shi ne afsahul arab duk abin da ya zaɓa na kalmomin da zai siffanta ka da shi da hukuncin da zai faɗa a kanka ko a kan bayinka na fi gamsuwa da shi na miƙa maka kafi mu sani to wanda ya wannan shi ne fa mai imani amma duk wanda zai rika kwane-kwane yana jin hukuncin Allah ko bai dace da zamani ba ko kuma wai yana nema shi duk malaman duniya a baya ba su fahimta ba shi yanzu yana buƙatar wannan abin sai ya gyara shi ko ya ce saboda a gyara kalmomi saboda turawa wanda ba musulmi ba ko dai wanda ba musulmi ba su ji daɗin karɓar musulunci saboda wannan ɗin ya yi tsanani in muka faɗe shi haka ba za a karɓi musulunci ba to duk wannan matsala ce da take da alaka da imaninka da Allah baka yadda Allah ya fi ka sani kun gane wannan mutum to mu ci gaba da zancen to sai Allah ce ah, subhanahu wa ta'ala ina ne ah, cikin wannan ayoyin da muke karanta yawa fa kaifa idan asabatu musibatu bima qaddamat aydihim ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فألا في أولئك الذين ولم تنسوني وإن لا يعلم الله ما في قلوبهم بصفة استمرار لذلك استعمل لفظ المضارع في sai amfani da lafazin mubari'i Allah yana abin da ke cikin zukatansu a kowane lokaci tun kafin ya halicce su ya sani bayan ya halicce su ya sani kuma haka yana sane da abin da yake cikin zuciyarsu har su mutu an gani shi yasa ya faɗi ya amfani da lafabin mubari'i bai ce ula'ika alladina alima Allah Allah ya sani ba ya alamu Allah ma fi qulubihi Allah yana sane da abin da ke cikin zukatansu na me abin da ke cikin zukatansu minin faɗi? wa minin i'rab ko wa minin za'mi bi annahum amanu bima unzila ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila min qablihi ko duka da waɗannan abubuwa dai da ya ambata to Allah duk ya san su a cikin zukatansu sai Allah ya ce fa a'rid anhum ka rabu da su ka rabu da su wani irin irabi ne wannan malami da suna suna ta maganganu akan wannan irabi wasu su ce abin nufi rabu da su karka yaƙe su rabu da su kada ka yaƙe su wasu su ce rabu da su ka kau da kai kau da kai irin na mai afuwa kamar da malami a tahrir wa yake ambatawa cewa asalin kalmar i'rabi daga ardu ardu kuma shine ne aljanibu idan mutum kana magana da shi ka fuskance shi Wa wajahtahu idan ku yi ne maka magana sai ka nuna masa janibi to shi ne a arabta ku. ka kau da kai daga barinsa to sai ake amfani da wannan lafazi idan ana so a ce kai watsi da mutum ka fita sha'aninsa kada ka damu da shi kuma akan yi amfani da lafazin asaf as-safhu shi ma kuma shine ma'anar gefen fuska shine janibul wajhi to shi kuma shi ma yana zuwa da ma'anar i'rabi a kauda kai a kyala mutum yana iya zuwa kuma da ma'anar as-safhu bi ma'ana al-i'rab alladhi yatadammanu afwan wa safhan wa adam ihtimami kamar afwa ka kauda kai kada ka nuna sun kai matsayin ma da za ka damu da su kamar irin kau da kai na mai afuwa ma'ana ba su kai matsayin da har za su tayar maka hankali ba to a wannan lafazin akwai tasliya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi dan gatan Allah ne kamar da muke faɗi da Hausa ko annabi dan gatan Allah wannan zancen haƙƙan haka yake ne ma'ana ɗan gata ne ma'ana ɗan gata wanda Allah ya damu da damuwarsa ko wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda a taɓa shi ba to haka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka yi masa wani abu zaka ga Allah matsaki ya zo da wani lafazi da zai kwantar masa da hankali har idan ya damu a ce me zai saka damu ka kwantar da hankalinka rabu da su in aka yi masa izini ne Allah ce inna kafainaka almustahzi'i in sun maka izini mu mun ishe ka kafu wane ne ya kai wanda Allah ya ishe shi gata hmm? Allah ne fa ce Allah ya ishe ka gata ya kare a nan za ka mai makirci makirci mai kulumboto ya kulumboto manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tafi da wani abu an gane wannan abu to nan akwai wannan ma'anar a cikin wannan shine fa anhu to amma kuma wajibin iblaji ba a sauke masa ba shi yasa sai Allah ya ce wa'idhum amma kai musu wa'azi kaga ashe idan da kauda kai din da aka ce yayi ana nufin kada ya kula su kada ya musu magana to ba za a ce ya musu wa'azi ba ashe ma'anar kauda kai ya watsi da su ne kada ya mutu ukubar yaƙi kuma dama ai an hana shi hatta fita da su ko in ce an hana su fita da shi an umarce shi ya gaya musu lannin takhruju juma'iya abadan wa lan juma'iya a duwa lokacin da halin ya bayyana an ya gaya musu wani. lokacin da aka yi baran shi ya sa. malamai ai suke tabbatar da cewa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafinci ya kare babu wani munafiki an gani domin ne dama ai ana munafinci ne don ne don tsoron wahayi ya sauka da sauransu to annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya rasu fitarsa yakin tabuka da dawowarsa duk abin da za a tona na asirin munafikai an tona an gaya mu da haka ya ɗauki mataki kuma a kansu amma duk da haka saboda tausayi irin na ubangiji har ya bar duniya umarnin da aka bai wa manzan Allah sallallahu alaihi dangane da munafikai shine ya musu wa'azi jahidul kuffara wal munafiqina waghlub alaihim da me da harshe ba a umarce shi ya yaƙe su ba amma an umarce shi ya yaƙi kafirai mushirikai an umarce shi ya yaƙi kafirai halin kitab kuma fahimci wani abu saboda munafikai suna nan a cikin waɗanda ake kallo zahiri kamar musulmi to kuma abin da ya faɗa wanda muka ambata jiya ɗin nan cewa la yaqulu nas inna muhammadan yaqtulu ashabahu shi yasa duk aka kawar kuma shi yasa wannan shi ke ƙara tabbatar da cancantar munafikai wannan azabar a ce duk wannan risinawar da sassautawar da haƙuri da afuwar da kau da kan amma har yanzu a zuciyarsa suna tare da kafirai kai sun cancanci su je can ƙasa kafirai da suka fito suka nuna kafirci sun fi su saboda su sun ɓoye hatta kafircin sun kasa bayyana shi lalle sun cancanci su zama fi darkin asfali minan nar munafinci fa bai yi ba in ji ku yadda kuke faɗi a zamanin yanzu ko wallahi munafinci ba karamin sharri ba shi yasa ake son mutum ya zama ko da a mu'amalarsa da mutane ka zama haka a miƙe wallahi raba kafa matsala ce za ka sa a kasa gane ka ka tsaya da aqidar ka ajita an bayyana ta gata abinda ka yarda da shi gashi ba ta ƙiya ba abin da zai same ka ba abin da wani zai maka a duniya mai maka komai shine Allah amma in ya zama kana wannan kwane-kwanen in ka gasuwa ne kana tare da su in ka gasuwa ne kuma kana tare da su da gaskiya kai ba mutum bane ba mutum bane ka zama mutum mai ƙarfin zuciya domin in mutum ya zama haka Allah ya zama ayyukansu duk Allah ba zai karɓa saboda yana yin aikin mutanen kirki ne saboda yana tare da su ba saboda Allah ba da irin mai wannan halin ko Allah ba karɓar aikinsa Allah ya kare to sai ce wa'iduhum kai musu wa'azi wa'azi shine al'amru bil khairi ko bil ma'rufi والنهي عن المنكر أو عن الشر باستعمال الترغيب والترهيب wani shi ake jima mene wa'azi kanye yawwa umarni da aikin alheri da hane daga mummunan aiki tare da amfani da targibi da tarhibi targibi shine kwadaitarwa ya jama'a a aikata kaza a yi imani a rika nafilfili a rika karatun alkur'ani sai ka kawo nassoshi da suke kwaɗaitarwa kan ladan karanta alkur'ani an gane sai ka girgiza zuciyar mutane shi ne ake cewa mene wa'azi yawwa haka nan shi ma tsoratarwa kai amfani da lafuzza ayoyi hadisai da suke girgiza zuciya wanda za ta iya sa wani ma ya kuka a wa'azi ana son wannan an fahimci abin to wannan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa anan aka ba shi umarni wa idhum kai mutu wa azri wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha wa qul lahum kace da su kai musu magana nan malamai sun ce wa qul lahum dinnan yana da alaka ko in ce fi anfusihim yana da yana da ta'alluqi ne da ƙaunan baliga ma'ana ƙullahun ƙaunan balizan fi fusuhi kai musu magana mai ratsa jiki wadda za ta kai matuƙa fi an fusuhi nan abin nan fiɗin zarfiya ce haƙiƙiya, ma'ana za ta yi tasiri a zukatansu kai musu maganar da za ta yi tasiri a cikin zukatansu ta girgiza su ta sa su su yi tunani ta sa su su yi da na sanin abin da suka ɗauka na mataki su dawo ga Allah wasu kuma suka ce abin da ake nufi wa ƙullahun fi anfusihim ai fi an anfusihim ƙaunan baligan ka faɗi magana mai kaiwa matuƙa akan lamarinsu. Shi ne fi an anfusihim kowanne kuma zai iya ɗauka an fahimci abin yau to wannan dai umarni ne daga Allah yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi ga munafikai ashe ashe mutum duk yadda wasu suke yanke ƙauna a kansa duk irin hukuncin da aka yanke masa cewa ba mutumin kirki ba ne to ba a daina masa wa'azi kun gani ma'ana shi karkatacce in ya ɓace ba a cewa a sallama shi a fudda rai kullum aita gwadawa kullum aita ta gwadawa yau kayi ya bijire gobe kayi ya bijire to karkar tsine masa ka ce wannan ba zai shiryu ba shiriya ba shiriya ba taka ba ce innaka la tahdi wanda ahbabta walakin Allah yahdi man yasha naka kullum in ka zama mai wa'azi wallahi ya kamata kafi likita hankali kafi kowa hankali domin kai aikinka na annabawa ne kasan ana kwatanta mai hankali aka ce likita ko hmm. saboda ɗabi'ar aikinsa da delicate nature na yadda yake aikinsa da mu'amala da mutane to amma mai wa'azi shi ya fi cancanta ya zama haka wallahi jin mai wa'azin da ya ɗauki ko ya fahimci wa'azi fuska ɗaya ce kawai yi ta zafi yi ta kaushi yi ta faɗa yi ta zagin mutane yi ta cin mutuncin sai ta tsammanin cewa ba hanyar da mutane za su jari sai wannan to gaskiya bai fahimci addinin musulunci ba ba zancen wani bai fahimci wa'azi ba wala da ya fahimci addinin musulunci da ya tausaya wa kansa da ya tausaya wa musulunci domin wanda ya fi kowa daraja a musulunci wallahi wallahi ba haka halittu yake ba shi mai tausayi ne kuma kada mutum ya ce to ai mu dama ba kamar manzo to ai dama kai din ba kamar manzo Allah bane kuma dama ba za ka zama kamar manzo Allah amma kuma a wurin sa aka ce kai koyin yadda ake wa'azi ko a ƙur'ani da Allah ya ambaci wa'azi da mujadala sai da ya siffanta su da kalmomi kalmomi ne na farko ce wa jadilhum billati ne iya asa har mujadala in ta kama za a yi to a yi da mai kyau a yi da kalma mai kyau ba kalma ta kaskantawa da cin mutunci da nuna wani bai ma taɓa sanin hanyar shirya ba bai san karatu ba ɓatacce lalatacce wani ma har a yi masa addu'a kai ka ɗauka mutum ya zama tsira kawai aljanna a hannunsa take raba ta yake wannan hanyar wannan hanyar wallahi wallahi ba salafiya ba ce hanya salafiya ita ce hanyar rahama hanyar tausayi ba mudahana ba kuma ba barin hanya ba sam sam. amma kuma wallahi hanyar tausayi kuma ta fi cin nasara wannan hanyar in a zamanin baya ne ita ta ci nasara a gurin magabata manya wata rana malami muhammadu zarban ne inda ya gafarta masu. muke tattaunawa da shi akan wata mas'ala ta waɗanda suke ganin wa'azi ko ga shugabanni ko manyan mutane dole sai akan mumbari da zagi da cin mutunci da aibata mutane akan mumbari wane kaza da kaza wane kaza da na ce wasu sukan ambaci asar ɗin irin su imam malik da haruna rashid shi an gaice shi fada ya ƙi zuwa an gaice shi menene ne shi ne malam zama yake cewa nuna min yanzu wane ne ya kai matsayin imam maliku a cikin ɗaliban ilimi kuma a cikin shugabanni masu mulki nuna min wanda ya kai haruna rashid ita don haka lamarin ba haka ake kallon sa ba kullum ka yi abin da zai amfani ba ka yi abin da za ka ji ka huce haushi ba ko kuma wani ya taba ka yi maka raddi ka je ka kasa bacci ka duk abin da kake so sai ka tabbatar shine ka ilimin ka yana nan matsayin ka yana nan sai ka mai da raddi to ne wallahi duk wahala kake sha shi wanda yake baya son ka ko sai duk abin da ka faɗa sai ya bata wallahi ko ka je gidansa kayi masa kayi sabin ka kayi kyautata masa kayi menene kayi girmama shi ka ba shi kuɗi ka yi menene ka ce yau ni ɗalibinka ne wala ba zai girmama ka ba zai ba ɗabi'a ce haka Allah ya wasu mutane to in ana son gyara ga Allah a dawo a gyara halin girma halin haƙuri in an maka ka kau da kai ka shanye kamar baka jima da kai ake ba wannan shine zaman lafiya kuma shine mutunci amma an maka karama yau ka haɗa wannan ka faɗi sunan wannan a cikin amumbari ku ta faɗa to kai ka sauko da kanka amma ka nutsu kai aikin annabawa kai kai an yi zagi hmm, baka ji ba an yabe ka hmm, baka ji ba to shi ke nan sai ka fuskanci ubangijinka amma duk mutumin da kake so ka gyara shi ai ba za ka zo ka yi masa tere ba yanzu ko shugabannin Eh, abin nan masu shugabancin shugaban ƙasa ne gwamna ne sarkin gari haka mutum a ce hanyar da za ka yi masa gyara ne ka zo a mumbarin masallacinka yau a jiku da wannan ka ce wani kaza da kaza da kaza da kaza dole sai ya fahimci abu yadda ka fahimci an ba haka ba kowa ya bata wallahi ba haka annabi yake ba ba haka annabi yake kuma in ka ce annabi ka tsallako sallallahu alaihi wasallama ka tsallako sahabbai ka tsallako tabi'ai dawo ma zamanin mu da ko mana manyan malaman nan guda uku da na ambata mana yau kwana uku suwaye Sheikh bin Ban ko Sheikh mal Uthaymeen Sheikh Al-Albani to waɗannan manyan mutanen su suka dora dan kuma sauran malamai da suke da rai yanzu wanda kowanne daga cikinsu kuma ɗalibin waɗannan ne yana jingina kansa da alfahari zuwa gare su dukkaninsu abin da suke karantarwa shine wannan ita tausasawar da aka ce ka yi wajen bayani ne ba tausasawa ta mawukifin aƙidar zuciyarka ka tana zuciyarka Allah ya santa Allah ya san kai mai imani ne Allah ya san kai salafi ne Allah ya san eh, kai mai tsabbaka sunna ne in kai don shi Allah ba zai taubarta maka ladanka ba amma wanda shi ba a yadda ka fahimci abin ya fahimta ba ƙoƙari za ka yi fahimta akwai mutanen da kai abin da kake tuhumar su ma da shi ko sanin su ba ba ko ba haka bane ka ce wani ka gane shi kuma wallahi wannan kalma ma bai taɓa wajibci kamata a ce kama hannunsa kai sai ka nuna su waye da kaza da kaza akwai kaza ka guji kaza ka ɗora shi akan kuma ka sa da dalili dalili shine qur'ani da hadisi ba malaman ka ba kullum ka yi in ka ce da malamanka za ka kafa hujja hujja daban misali daban an gane abu yawwa in ka tashi kafa hujja to al-hujjatu al-shar'iyya wanda ake kafa hujja da ita qur'ani ne da hadisai da ma a alaihi salaf wannan shine hujja shine zaka kai wa mutum in bai yadda ba sai a sa shi a saurin waɗanda suka karkace batattu sun ƙi bin abin da yake wajibi a bishi amma ijtihadin malami a matsalar da ake ijtihadi to ba za ta taɓa zama tilasta na bi abinda misali wani malami yake kun gane wannan insha Allah to ina mamakin a ce ɗaliban ilimi wannan abin inda mutum ya je malamai ne suka koya masa karatu wai a ce wannan abun ya kasa gane shi idan ka saba wa mutum a alifin to shi kenan an rika yi kenan kai ka ɗauka kafirai suna da mamta kalau yan bid'a a waye masu ba duk suna zaman su kalau amma dan uwanka mai suna shi ne tashi hankalinka tsakani da Allah wannan ba shi ne eh, hanyar da eh, annabawa suka zo da ita ba ko annabawa maganganun su maganganun ne ne in an zage su sai su ce ni ba haka ba ne a ce mutum mahaukaci sai sai ne ni ba mahaukaci shi nan kuma magana ta ƙari ba tsayawa zai sai wata guda yana fito da certificate ɗin likita cewa shi hankalinsa ƙalau yake kuma haka bane take it easy dan Allah ayyukan da musulunci nan a hanya ta manzan Allah sarsuna ita ce amsal tsarika duk wanda ya zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in hanyarsa ta saba ta manzan Allah to ba ita ce abun koyi ba an fahimci wannan abu Allah ya sa dai mu gane za ku ce ba da haƙuri kun yi na tsokar wani zancen ba rashin haƙuri ba ne amma eh, lamari ne na eh, wajibin faɗakarwa da ilmantarwa kuma insha Allah ta'ala akwai sa ran eh, akwai gyara alhamdulillah ana gyarawa kuma muna fata Allah sun ta'ala sa yan uwa ɗaliban ilimi su ci gaba da gyara irin waɗannan al'amura da ke faruwa to mu je maganar malam sa'adi malam sa'adi ki cewa fa kaifa kunu halu haula idalli ka rubuta duka dinka ka to ka rubuta fa kaifa kunu halu haula idalli yaya halin waɗannan fatattun zai kasance idan a asabatuhum musibatun idan wata musifa ta same su bima kaddamata aidihi sakamakon a sababin abinda hannayensu suka aikata min al-ma'asi na saban Allah wa ha, daga cikin waɗannan nau'o'in saban Allah ta mu tagut kai hukunci zuwa ga Sun thumma ja'uka mu'tazirin sannan sai su zo wurinka suna kawo uzuri kasan shi kawo uzuri ai kakan kawo uzuri ne ga wanda bai san abin da ke zuciyarka ba oh suna kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna ga Allah ba zai gaya masa abin da ke zuciyarsa ba shi kuwa daban yake in ka koyewa wani ɗan adam da ba a yi masa wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa wahayi duk da shi bai san abin da ke zuciyar ba amma Allah yana gaya masa shi yasa ya bashi labarin halin munafikai a wurare da yawa hmm. yace ah, ina ne yawa mu'tadirina lima sadara suna kawo uzuri dangane da abin da ya auku daga gare su waya kulunu suna cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ai ba abin da muke nufi illa ihsani da kyautatawa da tabbatar da dacewa da adalci ai ma qasadna fi zalika illa al-ihsan ila ila kawai waɗannan mutanen da suka samu saɓani ne tsakaninsu muke so a kyautata musu wata taufiq bainahum a daidaita tsakaninsu a yi adalci wa hum batun fi zalika su kuma makaryata ne a wannan abin da suka ambata ana wannan magana ta su ƙarya ce fa innal ihsana kullal ihsan mun ko shi ko ita kyautatawa hakikanin kyautatawa shine tahkimullahi wa rasulihi a hukuntar da Allah ma'ana a ɗauki Allah a matsayin mai hukunci a hukuntar da manzo Allah ma'ana a yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci wa man ahsanu min Allah hukman li yuqinun in dai mutum masu yaqini ne to ai kuwa ga mutanen da suke da nan ne sun san cewa babu wanda ya kai Allah kyawun hukunci ko akwai tambaya ce Allah ya yi. wanda ta kunshi talent wane ne ya kai Allah kyawun hukunci ma'ana sai sa malamin ta ce ai a ma'anar wannan ne la in kare ne istifhami ne ne na kare ai la a ahsanu min Allah hukuman. Hukuman hukuman fi ayin ba hukunci a kowanne babi to babu wanda ya kai Allah ko a mala'iku ko a aljanu ko a mutane la filosofa la likita la malamin makaranta la malamin zaure la malamin aji la profesa kowaye mutum duk bokonsa duk zurfinsa a boko duk iliminsa na addini to hukuncin Allah ya fi nasa domin na ce yan boko kada na sai a malamin addini masu ce to ai dama ne addini ai ana rufa masa asiri ne saboda yana magana ne da sunan addini ko ba haka bane amma randa ya dauko hukuncin da ba na Allah bai fifita shi akan na Allah a shi ma sahun su ɗaya da wanda ba mai kira zuwa ga addini an gane abin za ka kowa zai iya shi Allah zai tsare mu a sai ce ai ma kafa da yawa mun gama wannan sai ce wani haza kala shi sa Allah ya ce أولئك الذين يعلم Allahu ما في قلوبهم waɗannan sune waɗanda Allah ya san abin da ke zukatansu yake sani da abin da ke zukatansu ai minan nifaqi wal qasdi sayyi na munafinci da kuma mummunan nufi fa a'rid anhum zaka ka kauda kai ka rabu da su ai la tubali bihim karka damu da su wala tuqabilhum ala ma fa'aluhu kada ka fuskance su da abin da suka aikata yanzu kun a yanzu ne kana wa'azi Idan uwanka ya baka shawara su wannan nan da suke kaza rabu da su munafikan nan waye ne masu kaza masu kaza da Allah fita harkar su wani sai shi shi bai yarda ba amma gashi Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabu da su za su yi za su kare shi yasa a irin wannan zancen da muke yi idan mutum ya dauki da a wannan ta sunna da wa'azin nan ba mallakarsa ba ce ko shiga aljanna ba a hannunsa yake ba shiga wuta ba ikonsa ba ne to ya barwa Allah kayansa musamman abin da ya shafi cikin zukatan mutane ya barwa Allah kayansa shi abin da yake nasa neman lada shi ba mai hukunci ba ne ba mai hukunci ba ne a gari a ce ni ne wane duk abin da na faɗa a masallacin daladanci duk birnin kudu duk wanda bai bi ba to ku yi masa kaza da kaza wallahi ban isa ba to haka kowane malami ya kamata ya sa kai ba mai shari'a bane ba mai iko bane cewa wanda duk ya fita daga hanyar ka to shi ya shiga uku ba haka ake abin ba kai tsakaninka da Allah haɗa mutane da Allah gaya musu ayoyin Allah girman Allah za ka sa a zuciyarsu su ga girman Allah su tuba su daina bid'a su daina shirka su daina abin da suke su dawo su zama mai hankali wato kuma masu bin hanya ka sa tausayinka da kake ji nasu shi zai taimaka maka kai amfani da lafuzan da za su gyaru in mutum mai shugabanci ne in mutum saurayi ne saurayi karami ma zaka tashi mutum a cikin mutane kai masa izgiri kai wannan irin dolo ne ana ta faɗa maka ka da ai zai ji daɗi ba to balantana mai mulki mai sarauta to Allah maɗauki da yace wala tuqabiluhum ala ma fa'aluhu waqtarafuhu karka ce zaka fuskance su bisa abin da suka aikata shine dai waqtarafuhu da suka aikata shi hmm. wa ibhum kai musu wa'azi ay bayyin lahum hukm Allah ta'ala ka bayyana musu hukuncin Allah ma'a targhibi filin iyali lillahi kana amfani da lafuzan da za su kwaɗaitar da su su jawo zuwa ga Allah wa tarhibi min tarkihi kuma da kwaɗaitar da su da tsoratar da su daga barin haka wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ay sahu. kai musu nasiha sirran bainaka wa bainahu asirran sai kai da su Ko ake biya nan annabi fa ake wa yawan munafikai la ilaha munafikai aka ce kai musu nasiha sirran in ji nan sa'adi to ina ga kuma wanda ba munafiki ba wani ma wai sai ka bari ya zo sahun gaba yana sallah sai a ce a yau tun da shugaban kasa zo ko ce mana lokacin bari mu samu dama yau a tashi a gaya masa gaskiya a jira a kansa saboda yau ya zo gabanka in ya ƙi zuwa ka ce mutumin banza in ya zo kuma ka zage shi ka ci fuska wani irin wa'azi ne sai ga manzan Allah sallallahu alaihi waɗanda Allah ya ce kafirai ne a zuci sun bayyana musulunci ya ce ya ƙyale su kare ya ƙi su amma ya musu wa'azi shi da su ya je ya kai musu ziyara ko ya kira su ko ya jira su ya ce ku ji tsoron Allah ku yi kaza ku yi kaza saboda ne shirya su ake so su shirya amma kai ba za ka iya haka ba kana so ka nuna wa mabiyanka cewa kai mai karfin zuciya ne baka da tsoro ko ma me za a yi maka alhali a ƙasa Allah ne kawai san me yake guda la ilaha illa fa innahu an yuja'u li husul al wannan irin wa'azi da faɗakarwa da yin gargadi din shi fi cin nasara wajen samun biyan bukata wa baligh fi zajrihim ka kai mutuƙa wajen tsoratar da su wa qamhihim da kuma ɗauke su daga kan abin da suke amma kanu alai daga kan abin da suke yi wa fi hadha dalilun ala anna ma'asi wannan a cikin akwai dalili kan cewa mai aikata sabo wa in ugriba anhu ko da an rabu da shi fa innahu yunsahu sirran to a ci gaba da masa wa'azi sirri a ɗan rubuta masa irin wasiƙa a aika masa nasiha a aika masa kyauta da Allah yanzu misali a ce wani ya dame ku ko da kaɗe-kaɗe ko da shaye-shaye a bayan unguwarku maimakon a sai a je a rusa a rugurguza a yi can yaƙi da hayaniya sai ka tashi ka kai masa ziyara in ku aiko kana cikin mutanen da aka san su da kirki kaza da kaza da kaza wallahi ba haka aka so ba ka ga yadda da ka duba iyayenka da kaza da kaza da kaza a taimaka a samu masa wata sana'a ba wannan ba wannan shi jin cewa kai ne maka zo gidansu wallahi ya ishe shi wani daga ranar sai ce ai tun da dai malam wani har kafar sai ta koyi zo gidana ce wallahi daga yau na daina wannan ne samari da yawa bakin addini ne yasa suke sakon Allah da haka in ka mai wa'azi ya bi su da sauki da tausayi da irin wannan abubuwan da za a iya yi wala sai ga an ci nasara to ga dai umarnin Allah ake ga wa manzon Allah yau munafikai karshen hujja kenan ko ba ga wani munafiki zuwa munafiki kafirai ne fa a zuci Allah ya san kafirai ne a zuci amma saboda a zahirin su suna bayyana imani an ce a bi su haka a hankali da sauki Ibin ban ne ne yasa sai kayi zafi sannan a shiru ba tunda dai ga umarnin da Allah madaukaki ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yubaligu fi wa'azihi ya kai matuƙa mai yi masa wa'azi bima ya zunnu ya ta amfani da abin da yake zatan husulul maqsud bihi cewa in yabi to abin nema zai samu hanya in kyauta ce ka bashi in wani aboki zaka taho da shi wanda ya yarda da shi ko wani kawunsa wani sa ku taho tare ko menene zaka yi amfani da shi wanda ya halatta kai amfani ka ja hankalinsa ya daina wannan saban a samu rahama a cikin al'umma Allah san Allah ya ƙara mana fahimta Allah ya ƙara masa gobe insha Allah sai mu tashi kan wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah as'alu Allah wa ta'ala an yanfa'ani wa iyyakum bima naqulu wa an yu'inana wa an yuwaffiqana 'ala al-'amal lima ta'allamna وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك